ɗan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. Masare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim kuli zan gabatar. Yanda siyasa Amerika ta ɗau zafi a wannan lokacin tsakanin Donald Trump da abokiyar karawar tasa. So amma kuma hakan bai jawo rikice-rikice ko hayaniya tsakanin magoya baya ba abun koyi ne ga kasashen mu masu tasowa wayanda suke mulki irin na demokuraɗiyya yadda manyan 'yan takar shugabancin amurka suka gudanar da yakin neman zaɓe da kuma darussan da ke cikinsa ga kasashe masu tasowa irin su najeriya shine mu na yau a dakacin ba ma su siyasar maula ba makiya 'yanci dillalai ba da idan ba su tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani karko ba yanci kuma bai da komai ba. Madalla. Masu saurare yau take jajiberin zaben shugaban Amurka inda bayan shafe fiye da watanni shida ana fafata yakin neman ƙuri'a a gobe talata idan Allah ya kai mu biyar ga wannan wata na Nuwamba ake sa ran amurkawa za su yanke hukunci tsakanin manyan 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat da republican wato kamala harris da donald trump ko da yake tuni aka fara kada ƙuri'a a ƙarƙashin tsarin nan na jefa ƙuri'a da wuri amma rukunin matasa a Najeriya da suka bibi yadda salon yakin neman zaben yawa kana tsakanin Kamala da Trump sun ce babu ko shakka akwai darussa ga demokradiyyar Afirka. Sunana Kabir Said Muhammad. gaskiya dai wannan shine karo na farko da na fara bibiyar abubuwan zaɓe da ya shafi na amerika so ni babban abin da ya bani mamaki ko kuma ce ya jawo hankali na shine yadda siyasa amerika ta ɗau zafi a wannan lokacin tsakanin donald trump da ita ainihin abokiyar karawar tasa so abin da ya ban mamaki shine da ake neman zazzafar adawa akwai ta a gurin so amma kuma hakan bai jawo rikice-rikice ko hayaniya tsakanin magoya baya ba ba kamar namu na najeriya ba su wannan abin ya jawo hankali na sannan kuma ya matukar bani mamaki aminu sa'id unguwa zancen gaskiya abin koyi ne ga kasashen mu masu tasowa wayanda suke mulki irin na demokuraɗiyya kwatankwacin abin da zan gaya maka shine a farko farkon kakar wannan zagayen su na zaɓe shi tsohon shugaba donald trump zaka ga an kai mai kai amma wannan bai saka ya sa su ma sun ɗauko makamai waɗanda suke na ɓangaren sa su ma sun ɗauko makamai an ce sauran lali za a fita da makamai gwamnati ta kasa bashi tsaro ko 'yan sanda su ma za su fito da makamai saboda 'yan adawa ko kuma masu kawo mishi hari su ma su rama babu wanda rali da donald trump ya ci gaba da yi za ka ga sun fito da bindigu ko wukake kamar yadda mu anan ake gaskiya wannan abu ne da za ka bambanta shi sosai wanda za ka ga a jajantawa kamala harris ta mishi shi su Barack Obama waɗanda suke 'yan wancan 'yan bangaren Kamala Harris duka sun jajanta mishi sannan zaka ga abin ba a zuzuta shi an kalle shi a matsayin kamar an danganta abin kai tsaye ga waɗanda suke 'yan opposition party ne ba 'yan jam'iyyar adawa ba a yi abin an bar masu bincike su bincike sannan an ci gaba da gangamin zaɓe wannan gaskiya abu ne da za mu kalle shi a matsayin abin burgewa kuma abin koyi a da haka a cewar suleiman abdulrahman abubakar akwai bukatar 'yan siyasar afirka musamman na najeriya su ɗauki akalla kashi biyar zuwa goma na kyawawan ɗabi'u da salon kamfe da aka gani a Amurka. Suna gani abin da yake faruwa. Ganin ya tashi a matsayin ba shi da amfani ganin. Kullum suna ganin yadda ake tsakanin Donald Trump da Kamala Harris. An zo an yi rali kowa zai faɗi ƙudurinsa zai faɗi abin da zai yan ƙasarsa amma sunan idan sun zo me suke yi yan siyasa. Ba ƙararrai ba ne abin da za su yi kaza in sun zo ɗin suna yi ba sa yi. So ya kamata a ce a matsayin Amerika wadda Najeriya take kwaikwayo a wajen siyasa. ya kamata a ce idan sun zo sun kwaikwayo su zo su kwatanta shi ko da ɗan kaɗan ne daga ko da kaso goma ne daga cikin kashi ɗari abin da amerika take a siyasa kai ban ma ce goma ba su ɗauki kaso biyar daga irin abin da 'yan siyasar amerika suke su zo najeriya su kwatanta su gani wallahi za a ji daɗi afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki in ko na mace. Sai dai masana kimiyyar siyasa sun ce akwai dalilai da dama da suka kawo bambance-bambance a salon yakin neman ƙuri'a na 'yan takarar shugabancin Amurka tsakanin ita Amurkan da ƙasashe masu tasowa a duniya. Su gaskiya sun daɗe suna yin demokradiyya kusan shekara 270 da 'yan kai kuma su ma suna yi suna tafiya suna gano kurakurai da daidai da rashin yin daidai a cikin tafiyar demokuraɗiyya ɗinsu kuma a yanzu ita amurka ita ce uwar demokuraɗiyya a duniya akwai bambanci matuƙa kwarai da gaske tsakanin wanda suka ci gaba da wanda kuma yanzu suke yin tatata musamman ƙasashen afirka amma yawan shekarun ne ko yawan jama'ar ne ya bambanta ko kuma a'a tsari ne na dokoki da fasalin gudanar da shi to ala iya idan ka ce za ka kwatancece ne a tsakanin amurka da najeriya da sauran kasashen afirka da suke yin demokuraɗiyya akwai bambanci na ilimi da wayewa kai da kuma tattalin arziki wanda ne umda shine muhimmin abu saboda kusan duk abin da suke yi na yadda ake demokuraɗiyyar ya sha bamban da abin da ake yi a ƙasashenmu na nan ga cewar a Najeriya da shauran ƙasashen Afirka har yanzu tafiyar ta ta gara ɗan dama-dama Afirka ta kudu ita ce ma wacce take sun bi shekara ɗari suna yin demokuraɗiyya tun lokacin tura ita kanta kuma demokuraɗiyyar an daɗe ana yin tafiyar da shekara dubu biyu kuma tana canja launi ne amma launi mafi kusanci shine ƙa'idodin da masana suka sharaɗanta mata kusan ko fiye da hamsin da bakwai ƙasashen da suka ci gaba suna yin amfani da ilimin demokuraɗiyyar da ƙa'idodinta ƙasashen kuma da suke tasowa yanzu suke yin demokuraɗiyya irin su najeriya alhaƙiƙa ana yi ne da ka yanzu na tabbata a ƙasar amurka ko a ingila ko a duk inda suka ci gaba suka daɗe suna yin demokuraɗiyya ba wanda zai ɗauko kuɗi ba ka da niyya ko da nufin cewar ka zaɓe shi ko ka zaɓi wani nasa wanda yake da bukata babu wannan gani za su yi ma kamar ka raina musu hankali kuma za su ga cewa wannan wani nau'i ne na munafunci da za a cuce su idan an samu damar cin zaben da kuma wakilta su mutanen da za ka wakilta. Dr. Abati Bako kenan wanda ya nazarci fagen kimiyyar siyasa da sadarwa a jami'ar Kent ta kasar Ingila. Masu ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa